فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Yan مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu yammaci ne na talata wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan hijira na da shekara 1440 daidai da bakwai ga watan mai watan biyar shekara ta 2019 wannan shi ne darasi na ɗari biyu da da tamanin biyar daga cikin jerin giyar darussa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuma kuke saurare daga wannan cibiya ta ilimi ta darun hadithi salafiya makarantar da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman albani allah maɗaukacin sarki ya gafarta mashi ya assasa ta rinkira kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi Allah ya kai haske kabarin shi ya gafarta wa dukkan malamai na sunna da dukkan musulmi waɗanda suka riga mu da gaskiya idan ba ku manta ba a jiya muka ƙari karatun tafsirin aya ta 43 a suratul nisa ايو زام تاش آية أربعين لبدو فلن ألا ملوك تنسلك إذا ألا يجي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تضلوا السبيل نعم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillu as Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka da masaniya ya zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso wani rabo na littafi ma'ana alamtar ilal nabi na utu nasiban milar alkitabi shin ba ka da labarin waɗanda Allah Maɗaukacin sarki ya ba su wani kaso wani rabu wani yanki wani ɓangare na ilimin littafi malamai suka ce abinda ake nufi da alamtara asali tara a nan ra'a da ruƙuya iri biyu ne nau'i biyu ne akwai ruƙuya ta ido akwai ruƙuya ta zuci ruƙuya ta ido ita ake kiranta da ar-ruƙuya al-basriya wato gani na ido sannan akwai ar-ruƙuya al-ilmiya al qalbiya gani na zuci to gani na zuci ilimi kenan sanin abu gani na ido kuma gani shi a ido malamai suka ce abinda ake nufi da alamtara a nan shine gani na ilimi ma'ana alamtara shin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da masaniyar ilallabi na utu nasiban minal kitabi waɗanda aka baiwa wani kaso na littafi ba ka da masaniya game da su ba ka da su? don ko shakka babu annabi ai bai gansu ba inda ma labari Allah maɗaukacin sarki ya bashi na waɗannan yahudawa waɗanda suka zauna a garin madina da tsammanin annabin Sarki shi zan daga cikin 'ya'yansu ko kuma danginsu ko zurriyarsu Allah maɗaukacin sarki ya ce alam tara shin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da masaliya? إلى utu nasiban نصيبا kitabi, الكتاب da masaniyar waɗannan, waɗanda Allah ya ba su wani kaso wani rabo wani yanki na ilimin littafi malamai suka ce utu bi ma'ana u'udu wato aka ba su kaga al'ifa'u ne ina fata mun fahimta nasiban min kitabi, ay hazzan min ilmi at-taura an ba su wani kaso na ilimin littafin annabi musa shi ne littafin attaura malaman tafsiri suka ce waɗannan mutane hum ahbarul yahud su ne manya-manyan malaman yahudawa allabi na kano fil madinati wa mawalaha yahudawan da suke zaune a madina da kewayen garin madina da su allah maɗaukakin sarki yake asali ya tabbata da isnadi kyakkyawa a cikin tafsirin ibnu jarir tabari ya zuwa ga tabi'i qatada qatada Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa waɗannan da Allah madaukakin sarki yake magana da su ba ko wasu bane hum a'da'ullahi yahud su ne makiyan Allah yahudawa su ne yahudawa makiyar Allah na fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya ce yasharuna balalata, su waɗannan yahudawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su kaso na ilimin littafi ilimin attaura yasharuna balalata, da kansu suke zuwa su sai bata suna siyan bata da kansu mana da kansu suke siyo bata su bayar da imani malamai suka ce yashtaruna dalala ay na dalalata bil huda suna musanya shiriya su ba da ita sai su karbi bata haka aka samu wani babban malami al-imam al a cikin littafin ta'wilu mushkilin qur'ani na al-imam ibn qutayba ya hikaito wannan fassara daga gare shi cewa yahudawa ne yashtaruna dhalalata suna musanya shiriya da imani su ba imani su karbi bata wato suna musanya shiriya da bata su ba da imani su karbi bata su ne shine yashtaruna ad-dhalalata suna siyan ɓata da hannayensu wa na an tadillu sabil kuma manufarsu ita ce game da ku mu'mine masu imani manufarsu kan ku ita ce ku kauce wa hanya ku ɓace daga kan gaskiya ku bar tafarkin Allah ku ɓata kamar yadda suka ɓata wannan ita ce manufar da suke da ita a sun sai shirya da kawunansu wato sun sai ɓata da kawunansu bayan shirya ta bayyana gare su ga ilimi na littafi Allah madaukakin sarki ya ba su sun san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafin su to amma saboda kin Allah sai suka ɓoye wannan gaskiyar sai suka rungumi ɓata, suka ba da gaskiya a madadinta suka kauce daga tafarkin Allah to ba nan kadai ba tunda sun bata to sai suke neman waye za su ja shi su bata tare da shi wane ne za su zauna da shi abokin zaman su a wuta dan haka Allah madaukakin sarki yace wayuriduna an tadillu sabil kuma waɗannan yahudawa abinda suke nufi abinda suke fata game da ku musulmi masu imani shine ku kauce daga hanyar gaskiya ku bata kamar yadda suka bata fata suke ku kafirce kamar yadda suka kafirce ku kafirce wa abinda aka saukarwa annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka kafirce ma wani sashi na abinda aka saukar wa annabi Musa wannan ayar a cikinta Allah madaukakin sarki yana tsoratar da musulmi kuma yana faɗakar da musulmi game da hanyar yahudawa ayar tana nuni akan yahudawa tuni sun bata kuma manufarsu game da ku musulmi shine su batar da ku da duk abin da suke iyawa don haka makircin ba yahudi a yau mafi girma shine raba musulmi da imanin shi ya raba musulmi da addinin shi ya raba musulmi da kunya ya raba musulmi da mutunci da duk wata ɗabi'a ta daraja wannan ita ce manufar bayahudi suna amfani da hanyoyi da yawa tun a da har zamanin da kake ciki a yanzu suna amfani da wasa'il al'ilam suna amfani da mace suna amfani da hanyar yaɗa bushara da raunin musulmi suna amfani da abinda malamai suke kira da al'aulama shi ne globalization a wayi gari duniya ya zama abu ɗaya take yi addini ɗaya take yi a wayi gari ya zama duk duniya ya zama tsarin mulkin ƙasashe ya zama iri ɗaya yi shi ne tsari na demokrasi a wayi gari duk duniya ya zama yare ɗaya ake yi shi ne yaren da zai zama official language a wayi gari ya zama duk duniya ya zama nau'in tufafi sutura iri ɗaya ake sawa ya zama al'adunku da rayuwarku da mu'amalolinku na yau da kullum duka ya zama iri ɗaya da na yahudawa wannan na daga cikin hanya mafi girma a wannan zamani wanda yahudawa suke bi don su ɓatar da musulmi suke bi don su raba musulmi da tarbiyyar shi ta addini su raba musulmi da imani su raba musulmi da bautar Allah su saka musulmi cikin rashin mutunci da gurɓacewar ɗabi'u da halaye su munana alaƙar musulmi da mahalicin shi wannan ita ce hanya mafi girma da yahudawa suke bi a wannan zamani don su ga sun kau da musulmi daga kan addinin gaskiya dama kamtani su sun fata to ƙoƙari suke ku da kuke kan gaskiya ku da kuke kan shirya ku da kuka naci sai an bi addinin malaman farko sai an bi addinin Allah addinin gaskiya to suna fada da ku akan wannan gaskiyar da kuke akanta kuma suna muku hassada dan me ku za ku zama musulmi dan menene Annabi karke bai bayyana cikin su ba dan haka ta sa duk abin da suke iyawa na ƙarfi da suna amfani da shi don su raba musulmi da addinin shi na gaskiya shi yasa a zamun nan da a da suna amfani da ƙarfi na soja suna amfani da ƙarfi na makami don haka sai su zo su yi muku mulkin mallaka da ƙarfin siya su mai da ku bayi su bautar da ku su kashe wasu daga cikin ku waɗanda suka yi taurin kai a kama wasu a tsare wasu kuma a kashe haka aka rika yi wa sarakunan musulmi a wannan yanki na arewa a sa'ad da bature ya shigo wannan yanki da ake kira da daular usmaniya kafin daga baya a 1914 a yi amalgamation a haɗe kudanci da arewacin najeriya a sanya mata suna najeriya haka suke yi a da a wannan lokaci da suka shigo da addinin christianity a wannan yanki da ake kira Najeriya wanda a wancan lokacin hatta waɗanda ke rayuwa a kudancin ƙasar nan ai ba su san addinin kiristanci ba mu kuma nan arewaci fa musulunci tsantsani muke yi ƙur'ani da sunna kamar yadda ɗan kodiyo yi jihadi ya tabbatar da shi to sai da suka zo suka raba mutane da asalin addinin su abu na farko da suka fara yi sun yi wa mutane abinda ba bature ke cewa indirect rule kai tsaye ba za su iya tafiya su gabatar da dokoki da talakawa ba don haka sai su kama sarakuna da masu mulki don haka shi sarki yana tsoron bature su kuma talakawa suna girmama sarki suna mutunta shi don haka idan bature yana so ya isar da wani sako to sai dai ya isar wa sarki sarki ya isar wa da talakawa wanda ya kuskure ya gaddama to sai sun yaƙe shi sai sun kashe shi haka bature ya yi amfani da ƙarfi wurin saka musulmi a cikin al'adar shi da addinin shi ya gabatar wa da al'umma al’adashi shi da addinin shi a wancan lokaci don haka yi amfani da ƙarfi to daga baya sai suka gano sun yi asarar dukiya sun yi asarar rayuka sun yi asarar lokaci sun yi wasting resources sun yi amfani da wasu abubuwan da da sun yi amfani da ƙwaƙwalwa to da ya fi don haka aka samu wani bayan hudu ya zauna ya wani irin shi ya yi dogon nazarin ta wata hanya ne za a bi a yaƙi tunanin musulmi duk inda yake a duniya a bar shi da sunan shi muhammad ko abdullahi amma a raba shi da al'adar shi kyakkyawa a raba shi da addinin shi yana nan inda yake ba a zo an same shi ba don haka sai suka tattaro waɗannan hanyoyi da suke bi don su ɓatar da musulmi sai suka hassare su akan hanyoyi guda shida ko guda bakwai waɗanda wani babban malami ya ƙoƙarin tattara su malami ne daga cikin malaman ƙasar saudiya ya sanya wa risalar shi suna al-thagharat allati yatasallalu minha min ghazw fikri waɗanda kafafe waɗannan hanyoyi ne ba yahudi kafiri bature ya saɗaɗo ta cikinsu ya yaƙi tunanin musulmi ya raba musulmi da addinin shi da tatacciyar aƙidar shi da alaƙar shi da mahalicin shi ya raba musulmi da tunanin shi da al'adun shi don haka malamin sai ya tattara waɗannan hanyoyin a kafafe guda bakwai kafa ta farko ita ce at an lura da cewa lallai musulmi suna baiwa harkar ilimi muhimmanci kwarai da gaske don haka sai suka bullo ta hanyar ilimi ga dukkan wanda ya daɗe yake saurare na a yanzu shekaru hamsin sittin saba'in ko fiye da haka na san sun san makarantu na boko makarantun da ake kiransu da makarantun 'yan mission missionary schools mafi yawancin waɗanda suka yi boko a waɗancan lokutan irin waɗannan makarantun suka yi menene manufar kafa waɗannan makarantun da waɗannan mutane suka rika yi a wancan lokacin manufar kadai ba ita ce kadai don su wayarwa da musulmi ko mutane kai ba a'a manufar ita ce su sako addinin christianity sannan su raba ku musulmi da addininku da al'adarku su dora ku kan tasu don haka sai suka ɗauko ta fuskar hanya ta farko sai suka ɗauki hanyar karanta suwa to ka dawo ka gani a yau makarantun da ake kallon su a yau manyan makarantu ne makarantun gaba da secondary schools dai in ka ce ai musulmi suna da nasu sai a ce to makarantun gaba da secondary tabbas makarantu ne da sun dawo hannun musulmi a yau amma ka tafi waɗannan makarantun ka ga wace irin shiga ake yi ina magana fa makarantun da suke nan arewacin Najeriya ka bar maganan waɗanda suke kudancin ƙasar nan shugabannin da suka kafa waɗannan makarantun ba don abin da ake a yanzu suka kafa su ba a je a duno maka hoton sa'ad da aka buɗe abu nan ka je ka ga irin 'yan matan da suke campus ka je ka ga irin kayan da suke sawa kaya na mutunci a waɗancan lokutan to ka dawo ka kalli irin tufafi da kayan da a yau matan waɗannan wurare suke sawa don haka harkar ilimi to sannan hanya ta biyu wasa'ilul i'lam kafofin yada bayanai na zamani gidajen talabijin gidajen rediyoyi tashoshi na intanet za ka je ka ga asali ba yahudi ba ya kafa su ne don ai addini ba in ka ga ana amfani da su ta fuskar addini to ka yi amfani da su ne a bisa yadda kake da tarbiyyarka da addininka da manufarka da irin tunaninka amma asali ba yahudi ya yi su ne don gurɓata al'adar musulmi da lalata mutum in an ce mutum musulmi ne ko wanda ba musulmi ba da saka wa mutane al'adar shi da addinin shi wasa'ilul i'lam to sannan sai almar'a suna amfani da mace mace taken da ake mata uwar al'umma duk inda ka ga wani ya kai wani mataki a rayuwa malami ne ko basarake ko mai kuɗi za ka ga mace ce ta haife shi ita ce tarbiyyar shi waɗannan yahudawa da suka riski muhimmancin mace da al'umma sai suka yi amfani da mace wurin yaya za a yi su lalata al'umma wabil akhas su raba musulmi da asalin mutunci da tarbiyya ta musulunci don haka mace ana amfani da ita don a yaƙi tunanin musulmi ta fuskar tallace-tallace ta fuskar wanke tunanin mace da kafa ƙungiyoyi da da'awar ƙwato wace mace 'yanci da da'awar musulunci ya danna mace da da'awar mace a ba ta 'yanci da da'awar mace ta fito daga gida ta yi gogayya da maza wannan duk yana daga cikin hanyoyin da waɗannan yahudawa suka bi gurin lalata wa musulmi addininsu da tarbiyyarsu to sannan hanya ta hudu ita ce alƙawiyya rayar da ƙabilanci rayar da ɓangaranci wannan ƙabilanci da ɓangaranci da suke ƙoƙarin rayarwa wannan yana yana nuni akan haɗarin kasantuwar musulmi kansu a haɗe don haka biyar da za a yi sai an yi ƙoƙarin nuna cewa waɗannan ƙabilun daban da waɗancan yankin waɗannan daban da na waɗancan yaren waɗannan daban da na waɗancan ba wai manufarsu su ƙarfafi ƙabilun ko yankin ko yaren ba manufarsu ita ce su raba ku don su ji daɗin iya mulkar ku yadda suke so kada su bari kanku ya haɗu don su ji daɗin ya za a yi su biwa na su danne su biwa na su danne a yau abinda waɗannan yahudawan suke wa duniya a yau ke. a sa'ad da musulunci ya ce wa musulmi al-muslimu akul muslim a daidai lokacin su kuma cewa suke kai ba fa ƙasar ku ɗaya ba yankin ku ba ɗaya ba ƙabilar ku ba ɗaya ba al'adar ku ba ɗaya ba don haka ya za a yi iya haɗa hannu da shi yaya za a yi ka iya haɗa kai da shi sai su ja ka gefe su nuna ma wancan makiyin ka duk da haka suka bi suka kyakketa duniya suka mai da duniya ƙasa-ƙasa kuma suka yi ƙoƙarin kafa wa kowace ƙasa irin tsarin da suke so ƙasar tsarin mulkin ya mulki mutanen ƙasa to sa'an nan alkhidmatul insaniya abinda ake cewa tallafi ko taimako ko kuma aikin jin kai da in abu ya faru sai a ɗari kayan abinci a kai wa mutane ko girgizar ƙasa ko ambaliyar ruwa ko wani abu na neman agaji sai su kwashi jiki su kai idan suka kai ba manufarsu ce kaɗai taimako ba mana a zahiri taimako ne amma suna da wasu manufofi ta ƙarƙashin ƙasa na daga cikin waɗannan manufofin Shi ne mafi sauki mafi arha daga cikin miyagun manufofinsu shi ne su sallata muku addininsu su ja ku zuwa ga addininsu su shigar da ku amma in ba haka ba daga cikin miyagun manufofinsu in yan gudun hijira suka kai matallafi to kuma suna tallafa ma yan ta'adda da makamai wani abu ne wanda yake sananne waɗanda suke da masaniya a irin wannan harkar ta bincike su sun sani don haka yana daga cikin hanyoyin raba mutane da addininsu da al'adunsu da hana mutane zaman lafiya da suke yi shi ne akwai alkhidmatul insaniya na shida shi ne ba'aful musulmi suna lura da raunin musulmi a yau musulmi sun waye gari sun zama cikin rauni a duk inda musulmi suke a duniya suna cikin rauni a yau rauni ta fuskar tattali rauni ta fuskar siyasa rauni ta fuskar harkoki na yau da kullum na rayuwa rauni ta fuskar mulki rauni ta fuskar hatta addinin da musulmi suke a yau musulmi sun tsinci kansu a cikin wannan raunin waɗannan yahudawa sai su amfani da raunin musulmi sai su yaƙi musulmi da rauninsu musulmi nawa ne a yau yake iya fifita addinin shi akan komai na rayuwar shi musulmi nawa ne ke iya ɗaukar addinin shi da muhimmanci fiye da aikin shi musulmi nawa ne ke iya ɗaukar addinin shi da muhimmanci fiye da kasuwancin shi da shagon shi da business din shi wannan yana nuna maka raunin musulmi kuma yana daga dalilin da ya sabbabar wa da musulmi rauni ba don su ba suna da yawa amma suna da rauni raunin shi ne sun bar addininsu al'imamu ahmad ya ruwanci hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza tabaya'tum bil ayna wa akhadhtum abnab al baqri wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallata Allahu alaykum la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum annabi ya ce in kuka koma kuna ciniki da haram yaki haram yaki halal musulmi bai damu da yaya kuɗi ke shigo mishi ba wa akhadtum aznab al-baqar makiyaya suka shagaltu da harkar kiwon su manoma suka dukufa da noma wa tarattumul jihad kuka bar addini addini ya shiga cikin maraici annabi ya ce sallallahu alaikum gullan Allah zai dora muku kaskanci la yanzi'uhu ankum Allah ba zai dauke wannan kaskanci daga kanku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addinin sai kai musulmi ka fifita addinin ka fiye da komi sai ka fifita aqidarka da manhajinka fiye da komi in komi na da muhimmanci to ka ɗauki addininka da muhimmanci fiye da wani abu mai muhimmanci wannan rauni na musulmi yana daga cikin kafar da makiya suke shigowa musulmi su yaƙi tunaninsu to sa'an nan na ƙarfi shi ne al'aula globalization globalization shi ne duk abin da turawa suke ganin shi ne daidai a harkar tattali ko a harkar siyasa da gudanar da mulki da shugabanci ko a harkar zamantakewar rayuwa ko a abin da ya shafi al'ahwalul ijtima'iyya shigar musulmi yaren musulmi tunanin musulmi ɗabi'un musulmi harkoki na musulmi abinda suke so Shi ne a wayi gari ya zama tsari ɗaya duk duniya ake bi a siyasa a bi tsari ɗaya a addini a bi addini ɗaya a tsari na shiga da magana a bi tsari ɗaya kuma da yake ba yahuda yana da shegen kalilanci jama'a sai ya zama addinin shi yake so a bi al'adar shi yake so ka bi kamar taka yaren shi yake so ka bar naka ka bi ka bi nashi don haka in ba ka iya yaren shi ba sai ya kalle ka ba gidaje ne kai mana yaren shi ne kadai wayewa yaren shi ne kadai ci gaba da ba tsarin mulkin da ta so suke yi ba to sai sun yi duk yadda za a yi sai sun hana ƙasar zaman lafiya sai sun gabatar mata da irin tsarin da suke so ƙasar ta kasance a kai a yau ta kai ƙasashe da yawa juyin juya hali ya kai kifar da gwamnatocin ƙasashen musulunci da sunan sai an yi demokrasi a waɗannan ƙasashen kuma duka da taimakon wa da tunanin suwa da ƙarfafawar suwa da ƙarfafawarsu wani abu ne wanda yake gashi nan sananne a duniya yana faruwa ƙasar misra an yi wanda mafi munin abin da ya faru a ƙasar misra ke suka ce ba su yadda da hosni mubarak ba aka yi ta zanga-zanga sai da aka kifar da mulkin shi suka ce sai an yi demokrasi aka zo aka yi zaɓe ƙungiyar 'yan uwa musulmi ikwalin musulmi da suka ci zaɓe sarki mursi ko shugaban ƙasa mursi ya ci zaɓe sai ya zama wanda suke so ba shi ya ci ba don haka dole suka ƙara sanya aka tada fitina aka kashe mutanen da Allah kaɗai ya san adalin shi aka kifar da gwamnatin shi aka kama shi aka je aka rufe shi sai da aka kafa gwamnatin da su yahudawa in suka kiɗa mata za ta taka musu rawa ma'ana ashe ba wai demokrasin kaɗai ba hatta mulki ba su so ya kasance a hannun musulmi an yi a ƙasar tunisia ko ba haka ne. an yi a aka kashe sarki Su suwaye suka yi su ne an yi a iraki gashi nan a nan kasar siriya ana ta kashe mutane an yi kace-kace da kasar siriya wanda allah shi yayi nan da shekara ashirin ko hamsin masana suka ce an yi asarar da ba za a iya recovery na ta ba ba za a iya dawowa da ita ba in an gina ƙasar to kai tunanin mutanen da aka kashe su nawa ne ya za a iya dawowa da su tafi ƙasar yaman hutsawa da ake cewa to dawo na kurkusa ɗin ƙasar sudan sai da suka matsa lamba da su da ƙungiyoyin ƙasashen waje non-governmental organization suka haɗa kai da wasu marasa kishi 'yan ƙasar aka yi ta zanga-zanga sai da aka kifar da mulki wai musulmi ba sa darussa ne daga abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashe ƙasar libya ai ba da nisa ba har yanzu ƙasar ba ta zauna lafiya ba kashe mutane ake yi amma ba mutanen ƙasar a wancan lokacin roman baka aka yi musu aka nuna musu ai mulkin gurguzu ake muku ai mulkin soja ne ai demokrasi ai yanci an danna kowa amma fa a wancan lokacin akwai wani masani da yake faɗa min wanda asali ya yi aiki a ƙasar ƙasar libya yake cewa a wancan lokacin a ƙasar in kai ɗan ƙasa ne kai citizen ne ana ka za a buɗe maka account ilimi tun daga fara sa'ad da za a kai ka makaranta har ka gama jami'a kyauta ne free education sannan harkar lafiya kyauta ne har lokacin da za ka kai shekara goma sha takwas inda ya kai ɗan ƙasa ne to gwamnati tana da provision tana da wani tsari a kanka kana da gida na musamman wuta kyauta ne ruwa kyauta ne a wancan lokacin sai aka zuga mutanen kasar ai an danne su to mu jama'a inda Najeriya za a yi haka aida da sauki a ce da an haife ka to za a yi maka rijista a wani aka ko data base na gwamnati karatu free kyauta har ka gama jami'a sannan za ka je asibiti kyauta za ka sha wuta da ruwa kyauta ina ganin inda za a yi haka a najeriya ai da za a gina haka suke a sai aka ziga su cewa ai gaddafi mulkin gurguzu ne fi aikaza aikaza amma fa ba wannan ne a fili ba akwai wata a ƙarƙashin ƙasa akwai fetur akwai mai sannan gaddafi yana da wani shiri na yaya za a yi ƙasashen musulmi su haɗa kai su janye kansu daga mulkin mallakar ƙasashen turawa don mulkin mallakar ai shi ma mataki-mataki colonialism din ai mataki-mataki akwai mataki na ƙasa mataki na ƙasa da mataki international level ya za a yi su cire kansu daga mulkin mallakar ƙasashen turawa a ce kudinsu ya fi naku daraja kazansu sai nasu kazansu sai nasu ga dafi ya ƙoƙarin haka wannan na daga cikin sirrori ɓoyayyu waɗanda masana sosai ta sa aka kifar da gwamnatin shi har yanzu ƙasar an zauna lafiya ba a zauna lafiya ba yanzu ga shi nan sudan sun ce sai albashir ya soka ya soka gwamnatin soja ta riƙe still an ci gaba da zanga-zanga dole sai an soka gwamnatin soja ta yi da'ai raba daidai hirki-hirki an matsa sai an yi demokrasi an matsa sai an yi demokrasi musulmi sun kasa ɗaukar izina daga abin da yake faruwa don haka jama'a ya kamata mu fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki da ya halicce su ya halicce mu ya fi mu sanin su kuma ya bayyana mana matsayinmu a wurinsu manufarsu game da mu musulmi shine mu kauce hanya mu bata kamar yadda suka bata haka Allah madaukakin sarki ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fata suke ku kafirta kamar yadda suka kafirce fatakununa sawa'a sai ku zama daidai wa daidai don haka wannan ayar na daga cikin abu mafi girma da take karantar da mu jama'a shine lallai ne mu ka tsantsan waɗannan yahudu Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi na littafi sun kauce sun ƙi karɓa ya bayyana musu siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafansu da annabi ya zo sai suka kafirci sannan ba kafircin da suke a ciki ya wadatar da su ba tare da sun kafirta kuma so suke yi ku kanku ku kauce wa tafarki na daidai ku kauce wa gaskiya ku rabu da ɗabi'unku na addini ku bi su ku biye musu don haka lallai musulmi su ta tsantsan jama'a mun ɗan numfasa gaba da wannan ayar ne saboda muna cikin wani irin yanayi mafi muni a yau wanda yanayi ne da yake haskaka maka kai ne dogon nazari irin al'ummar da za ta faru nan gaba mafi yawancin matasa tunaninsu ya gurɓace kuma ta sanadin waɗannan yahudawa da hanyoyin da suke bi gurin gurɓata musulmi a yau mafi nuni shi ne irin ila gidajen talabijin tashoshi na intanet wanda wannan ya yi mummunan tasiri ya shiga inda baka yi tsammanin zai shiga ba gidan musulmi ya shiga gidajen malamai da waɗanda ba malamai ba a yau irin wannan ya zan mummunan tasirin shi yana bayyana a cikin musulmi a yau don haka jama'a yana daga cikin haɗari da a yau ake fuskanta al'umma take fuskanta a yau irin al'ummar da za a samar nan gaba ka dubi yadda matasa suke a yau ka dubi irin shigar da suke yi ka dubi abin da ya fi damunsu wannan ya kamata kai ne hankali kai nazari ka suranta irin al'ummar da za a samar nan gaba Allah maɗaukakin sarki ka tsare don haka Allah maɗaukakin sarki da ya alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi shin kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka da masaniyar waɗannan ko alladina utu waɗannan waɗanda aka basu nasiban min alkitabi wani ilimi wani kaso shine nasib din shine alhab rabo kaso wani ɓangare, wani yanki min alkitabi na ilimin at tare da haka ya na dhalalata ƙoƙari suke su sai bata su bayar da shiriya a madadinta wa na an tadillu sabi kuma so suke ku musulmi ku kauce daga tafarki na gaskiya ku kauce daga tafarkin musulunci Allah maɗaukacin sarki ka tsare shi yasa a aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah madaukakin sarki shine masani game da makiyanku ku musulmi shine masani mafi ilimi game da makiyanku ma'ana ya fi ku sanin makiyanku shi yasa yake bayyana muku su don ku ta tsantsan da su wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah maɗaukacin sarki shi ne mafi sani game da maƙiyan ku musulmi wa kafa billahi waliyan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ishe ku ya zama majibincin al'amuranku wa kafa billahi nasira kuma Allah ya ishe ku ya zama mai taimaka muku wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shi ne mafi sani game da maƙiyanku ai shi yasa ya ba ku labari game da su ya bayyana muku su don ku san su ya faɗa muku irin kiyayya da adawar da suke yi muku da irin mummunan tattali da suke yi a kan ku don haka ku musulmi ku kiyaye su kada ku kuskura ku ja su a jika su zame muku abokan sirrin ku abokan shawararku shine wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sani game da waɗannan makiyanku waɗanda suke adawa da ku suke kin wa fa billahi waliyan kuma Allah ya ishe ku ku musulmi ya zame muku majibincin al'amuranku ku ai wa kafa billahi waliyan yali umuranku. Allah ya ishe ku ya zama mai jibintar al'amuran wa kafa billahi nasira kuma Allah ya ishe ku ya zama mai taimaka muku akan makiyan Allah shi ne mai taimaka wa musulmi akan makiyansu duk yadda waɗannan yahudu suke ƙin musulmi suke mummunan tattali akan musulmi matuƙar musulmi sun tabbata akan addininsu sun dogara ga Allah maɗaukakin sarki sun yadda da Allah ya jibinci al'amarinsu ya taimake su to ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai taimaka musu Allah madaukakin sarki ce in yansurkum Allah fala ghaliba lakum in har Allah ya taimake ku ya ba ku nasara to babu wanda ya isa ya yi rinjaye akan ku wa in yakhbulkum idan ko har Allah ya tabar da ku yayi watsi da ku ya ki taimaka muku ya ki jidintar al'amarinku Allah ya ce fa man yansurukum min ba'dih waye zai taimake ku in ba Allah ba ma'ana wannan ayar kwantar da hankali ne ga musulmi don wani zai ce to yanzu duka waɗannan hanyoyin yahudu suna ƙin musulmi kuma suna mummunan tattali akan musulmi wace mafita musulmi za su samu to sai ayar take kwantarwa da musulmi hankali cewa Allah maɗaukakin sarki ya isa ya ji inci al'amarinku ku musulmi kuma Allah maɗaukakin sarki ya isa ya taimaka muku ina fata mun fahimta malamai suka ce dubi yadda aka maimaita fi'ilin wakafa ina fata mun fahimta wakafa billahi waliyan madadin a ce wa nasira sai aka kuma maimaita wakafa billahi nasira don a nuna maka taimakon Allah da gaske ne agajin Allah da gaske ne kuma in Allah ya taimake ka ba wanda ya isa ya rinjaye a kanka ina fata da ma mun fahimta wannan ayar jama'a na daga cikin abin da ke karantar da mu wannan ayar da ita ayar da take kafin ita tabbatar da ilimin Allah maɗaukakin sarki sannan wannan ayar tana tabbatar da cewa babu makawa kuma babu yadda za a yi a samu wani zamani da zai zama musulmi ba su da makiya musulmi ba su da 'yan adawa musulmi babu waɗanda suke shirya musu makirci babu yadda za yi babu wannan zamanin duk zamani sai an samu waɗanda za su riƙa yi wa musulmi makirci sai an samu waɗanda za su riƙa shirya wa musulmi tuggu suna kulla musu jakar tsaba ina fata mun fahimta wannan yana nuni akan musulmi a kowane lokaci a kowane zamani ya riƙi Allah a matsayin majalincin al'amuran shi ya riƙi Allah a matsayin mataimaki a cikin dukkanin al'amuran shi na rayuwa to sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ya jibinci ka. Allah maɗaukakin sarki ka taimaka mana a aya ta 46 Allah maɗaukakin sarki ya ce na'am من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah maɗaukakin sarki ya ce minal ladina haru daga cikin waɗanda suka ce mun tuba wato daga cikin yahudawa ke su ne alladina haru ɗin haru ɗin ay raga'u an ibadatihim da ijina, suka ce mun tuba daga bautar dan maraki kusan sun taba bautawa dan maraki ko to hadu ɗin ay raja'u shi yasa ake kiransu da yahudu to Allah ya ce minan na hadu daga cikin yahudu daga cikin yahudawa yuharrifuna al-kalima wa mawadhihi akwai waɗanda suke karkatar da maganganu suke karkatar da kalmomi daga ma'anoninsu malamai suka ce lafazin minan ladina hadu jar ne da majruh min harful jarri alladhina ismul mawsul ne fi mawdu'i fi mawdu'i jarri li'annahu subita bi harful jarri to jar da majrur a ka'ida a larabci suka ce labudda lahu ko labudda ma min muta'alliqin yata'allaqa bihi da jar da majurur suna da kalmar da take da alaka da su ko kun fahimta jama'a don haka malamai sai suka ce in an kalli minan lazina hadu ana iya lura da ayar a kalle ta a matsayin mutasilatun bima ba'daha farkon ayar na da alaƙa da abin da ya gabace ta kuma in an kalli ayar ana iya ganin munqati'atun amma ba'daha ayar tana cin gashin kanta ne ba ta da alaka da ayoyin da suka gabace ta waɗanda suka ce ayar tana da alaka da ayoyin da suka gabace ta tana da alaka sai suka ce tana da alaka ne ta fuska biyu fuska ta farko in ma dai ya zama lafazin minan ladina haru daga cikin waɗanda suke yahudawa a ce tana da alaƙa ne da kalmar alamtara a aya ta farko na tafsirin yau da muka fara na ta sai ya zama kenan ma'anar wurin ma'anar sai ya zama alamtara ilal ladina utu nasiban minal kitabi na ladina hadu ina fata mun fahimta shin kai manzon Allah baka da masaniya game da waɗanda aka ba su rabo na littafi daga cikin yahudawa kaga min na hadu din ke ina fata kun fahimta wasu sai suka ce a'a min da alladina aljar wal majrur suna da alaka ne da kalma ta karke a ayar da take kafin ita lafazin nasira da Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran min alladina hadu Allah shi ne mafi sani game da makiyanku kuma Allah ya ishe ku ya zame muku majibincin al'amuranku wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa ya zama mataimaki gare ku minan lalina hadu a kan yahudawa mana Allah zai taimake ku ya ba ku kariya ina fata kun fahimta kaga kenan in an kalli ayar muttasilatun bima ba'adaha فتفسر على وجهين الوجه الأو الوجه الوجه الأول أن يكون الجار والمجرور أو أن يكون صدر الآية متعلق بلفظ ترى والوجه الثاني أن يكون الجار والمجرور متعلقان بكلمة الأخيرة من الآية المتقدمة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا Allah ya isa ya zame muku mataimaki ga Yahudawa mana ya taimake ku a kansu ina fata mun fahimta wasu malamai sai suka ce a'a lafazin min alladhina hadu jar ne wal suka ce asali khabar ne mubtadan shi ana kaddara shi mahzufi ne muakkar asali yadda kalmar ya kamata ya kasance kenan idza kanat munqati'atan amma ba'daha in an kalli ayar ba ta da alaka da abin da yake kafin ita ke sai ya zama kenan yadda gurin yake sai ya zama minal ladina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima amma wadihi ko kuma minal ladina hadu man yuharrifuna al-kalima amma wadihi sai ya zama qaumun koman da ka kaddara محذوفي مقدر خبر مؤخر فيكون الجار والمجرور الواقع في أول الآية خبر مقدم خبر مقدم مبتدأ مؤخر وانشئ إنا فتا منفهمت إذا أنك لجدك للمألونين ma'anoni waɗanda suke masu kyau ko shakka babu a iya fassara ayar a ce shin ba ka da masaniya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani ilimi na littafi daga cikin Yahudawa gama ma'ana ce mai kyau kuma a iya fassara cewa Waka kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zame muku majalincin al'amura kuma Allah ya isa ya zama mataimaki gare ku min hadu daga waɗanda suke yahudawa sannan a iya fassara ayar minan ladina hadu daga cikin yahudawa akwai kaumun wasu daga cikinsu akwai wasu mutane yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i komai harri al-kalima ina fata da mun fahimci waɗannan fuskokin guda uku abin da fi dacewa shine a ɗauki dukkanin fuskokin a fassara su da wannan ayar tunda a zahiri ba cin karo suke da juna ba Allah madaukakin sarki ya ce ni lallabi na hadu daga cikin waɗanda suka cike yahudawa akwai ƙaunun akwai wasu mutane wasu jama'a daga cikinsu yuharrifuna al-kalima suna karkatar da ma'anonin kalmomi amma wa daga asalin ma'anoninsu mana suna karkatar da kalmomi daga hakikanin ma'anoninsu malamai suka ce yi harrifuna kalima an Hu suna sauya maganar Allah ga abin da Allah ya ce sai su musanya wannan abin da wani abu daban ko kuma ga abin da Allah ya ce ba za su sauya ita kalmar ba za su batta amma sai su ba ta wata ma'ana ta daban da manufar da Allah yake nufi da wannan kalma kaga duka wannan nau'i ne min at-tahrim ay yusrifuna amma arada Allah azza wa jalla bihi suna karkatar da ma'anar abinda Allah yake nufi ga abinda Allah yake nufi sai sun fahimta sun gane to sai su karkatar da wannan ma'anar zuwa ga ma'anar da ta daidai da son zuciyarsu shine yuharifu al-kalima an mawadhi'i malamai suka ce tahrifi iri biyu ne akwai tahriful lafzi karkatar da lafazi kai amfani da wani lafazi daban da lafazin da Allah ya amfani da shi a cikin littafi sannan akwai tahriful ma'ana lafazin za ka bar shi ba za ka canza shi ba amma sai ka ba lafazin wata ma'ana daban da ma'anar da Allah maɗaukacin sarki yake nufi to nan ne malamai suka yi maganganu shin tahrifi da ya faru da ya kasance daga cikin ɗabi'a ta yahudawa a cikin littafinsu a taura shin tahriful lafzi ne ya faru ko ko ma'ana to sai malamai suka yi maganganu malamai wasu suka ce a at-tahriful lafzi wal ma'ana yahudawa sun karkatar da lafuzzan at-taura kuma sun rika bai wa lafuzzan at-taura waɗansu irin fassarori da ba su Allah yake nufi ba daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin littafin shi suna هداية الحيارى في yahudi اليهود nasara haka malamin shi ibnu tayyiya ya tafi akan haka a cikin littafin shi al jawabu sahih liman baddala din al-masih a daidai lokacin da aka samu wasu malamai daban kuma suna ganin sam ba a samu tahriful lafzi a cikin wani littafi daga cikin littafin Allah ba inda ma tahrif din da ya faru shine tahriful ma'ana ma'anar suka rika karkatarwa daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai babban malami al-Imam bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin sahih al-Bukhari ya tafi akan cewa asali ba wai kalmomin suke canzawa ba a'a suna canza ma'anonin kalmomin ne zuwa ga ma'anar da ta dace da son zuciyarsu amma malamai da suka zo muhakkikuna sai suka ce maganar gaskiya duka biyun ya faru a cikin ɗabi'un yahudawa yahudawa sun rika canza kalmomin attaura kamar yadda sun rika canza ma'anonin kalmomin attaura don haka ba dukkanin kalmomin attaura suka canza ba sun canza wasu suka kawo wasu kalmomi a madadin na Allah waɗanda kuma suka bari ba su canza su ba to sai suka rika canza ma'anoninsu suna ba su ma'anonin da ya dace da nau'in son zuciyarsu don haka sai ya zama duka nau'in taharif ɗin da na canza lafazi da na canza ma'ana duka ya faru ga yahudawa a cikin littattafansu ina fata da ma mun fahimta kamar yadda ga dukkan mai bibiyar ayoyin alkur'ani da dukkan wanda yake da masaniya mai faɗi game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar da haka Maɗauki misalai biyu misalin farko a cikin alkur'ani a sa'ad da annabi musa da shi da banu isra'ila suka allah ya tseratar da su daga sharrin fir'auna allah sai ya umarce su da su shiga baitul maqdis suna masu sujuda suna masu rusunar da kai sannan suna faɗin hifta ma'ana Allah ka yafe mana ka gafarta mana zurgunmu shin sun canza ko ba su canza ba sun canza Allah da kan shi ce fa baddala alladhina zalamu zairar ghayra alladhi na lahum waɗannan yahudawa waɗannan azzaluman sai suka musanya kalmar da aka ce su faɗi suka musanya ta da wajenta bukhari ya ta hadisi daga ibnu abbas da riwayar abu huraira aka ce an umurce su da su shiga suna masu sujuda kuma su ce iffa ma'anin hutu an annar khataya ya ubangijinmu ka kankare mana zurbanmu yace fabaddalu وغيروا فدخلوا يزحفون على أستانهم sai suka canza abin da aka ce umarnin da aka basu su sai suka sauya an ce su shiga suna masu rusunar da kai sai suka shiga suna jan ɗuwaiwayensu ma'ana dai rusunar da kai ne ba za su ba kansu a haka sai suka shiga suna jan ɗuwaiwayensu aka ce su ce hiffa sai suka rika cewa himfa a riwayar ibn abbas a riwayar abu hurere ce sai suka rika cewa habbatun min sha'aratin habbatun min sha'aratin ma'ana su ba ruwansu da wani kafir zurbai su koyi a ba su alkama su abinci su girki kawai ina fata mun fahimta wani zulubi kawai su dai a ba su abinci a ba su girki yanzu sun baddala sun harrafa ko ba su harrafa ba sun yi ta harifi don haka malamai suka ce wannan misali ne da ke tabbatar da cewa yuharrifuna al-kalima an yahudu suna karkatar da kalmomin Allah daga ma'anoninsu tabbas wannan tahrifin karkatarwar ta faru a cikin lafazi kuma ta faru a cikin ma'ana dauki misalin hadisin bukhari a cikin kitabul adab annabi yana zaune sai wasu yahudawa suka shigo sai suka yi wa annabi irin izgilancin da suka saba yi shi assalamu alai Assamu alai madadin assalamu alai ina mana assalamu alai assam al-maut sune wa annabi bakar addu'a Aisha tana daga ƙuriyar ɗaki ta jiyo su sai ta ce wa alaikum kuma mutuwa ta tabbata akan kuwa wa la'ainul wa kaza wa kaza ta yi musu bakar addu'a ta yi musu raddi annabi ya ce da ita aisha ɗan saurara bi a hankali ta ce ya manzon Allah ba ka jan abin da suke faɗa ne ba ka ji abin da suka ce ba wannan yana ƙara tabbatar da taharifihim taharifihim Allah ina fata da ma mun fahimta don haka da Allah maɗaukacin sarki ya ce na haru daga cikin yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima waɗanda suke karkatar da kalma ma'ana kalmomin Allah a cikin at suke karkatar da kalmomi an mawadhihi daga ma'anonin su ayyusrifunaha amma arada Allah azza wa jalla bihi Allah sai ya zarge su saboda tahrifi zarga su saboda su yi tahrifi wannan ke nuna mana ashe mu ma al'ummar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dauki nau'i da ɗabi'a ta tahrifi karkatar da ma'anar maganar Allah da kalmomin Allah a cikin alqur'ani da hadisai to lallai zargin da aka yi wa yahudawa shi ma zai same shi irin wannan nau'i na tahrifi kaf ɗan bid'a ban cire ko ɗaya ba babu wanda bai faɗa ciki ba ka ɗauki tun daga kan ashi'atul baƙuriya al-ismailiyya in shi'a baburiya su hasali kalmomin alƙur'ani masu suka rika ɗauka suna caccanza wa ma'anoni inda Allah ya amurkum an tazbahu baƙara sai su ce aisha ake nufi مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سيسكي أي الحسن والحسين ويا حسن ده حسين أكيد قوسكي علي ده فاطمة والشجرة الملعونة في القرآن سيسكي أي أي عائشة أكيد فقاتلوا أئمة الكفر سيسكي أي أبو بكر عمر أكيد yu'minuna bil jibti wat tagut sai su ce ai abubakar da umar ake nufi yanzu wannan nau'un min at nau'i ne na karkatar da maganar Allah wanda waɗannan mutane ba su da bambanci da yahudawa bal hum asharrun minhum sun ma fi yahudawa sharri don yahudu ba su da'awar musulunci su ko waɗanda suna da'awar aishi musulmi Allah madaukakin zargi shi kiyaye Don haka jama'a yi ƙoƙari, musamman ɗalibai ilimi da dukkanin musulmi su yi ƙoƙari musamman game da bincike na alkur'ani da suna ko binciken wata aya ko wata ma'ana ko koyon ilimi a wurin wani kai taka tsantsan ka koyi ilimi a wurin ahlus sunna wanda bai fada cikin irin wannan nau'i na karkatar da ma'anar alkur'ani ba irin wannan tahalifin ya faru ga da yawancin sufaye a yau Allah shi ya da yawanci musamman wurin fassara ayoyi na sifofin Allah taharifi ya faru sifatul quwwa sai a ce kaza ake sifatul ghadari iradatul intiqam to wannan nau'i ne na tahrif Allah ya daidaito sama da al'arshi sai a ce ai mamaye waye wannan nau'i ne na tahrifi nau'i ne na taharifi jama'a Allah madaukakin sarki shi kiyaye Allah madaukakin sarki yace min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna kuma suna cewa sami'na mun ji wa 'asayna amma mun saba ba za mu yi aiki da shi ba mun ji umarninka amma mun kangare ba za mu da'a ba haka aka ruwaito fassarar daga ɗaya daga cikin tabi'ai almajirin abdullahi dan abbas mujahid ibn jabar kamar yadda imamu ibn jarir ya ruwaito shi da imamu abu hatim razi a cikin tafsiransu suka ce mujahid ya ce ma'anar sami'ina wa asaina ai sami'ina qaulaka wa asaina eh, kai manzon Allah mun ji umarninka. kuma ba za mu bi ba mun saba inda abin da ubangijinka zai yi ka ji maganar yahudawa jama'a an magana ce da ba daɗi ka ji magana ta farko da suka yi magana ta biyu da suka yi sai suka ce wasma gaira musma'in ka saurare mu shine wasma kai muhammad ka saurare mu ghaira musma'in amma fa kai ba abin a saurare ka ba ka saurare mu kai ba abin a saurara maka ba ma'ana ka saurari abin da za mu faɗa maka amma kai in ka faɗa mana ba abin mu saurare ka ba ne mu ɗauki umarninka ne aiki da shi ga wannan raddi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raddi ga annabi kuma kafirci musamman rabbi karara haka wasu ma'agaira musma'in an fahimta wasu suka ce wasu ma'agaira musma'in shi ne ka saurare mu amma kada Allah ya baka ji na saurare ma'ana sai suka yi wa annabi bakar addu'a a bisa wannan ma'ana ta biyu ma'ana wasu ma'agaira musma'in ka saurare mu shi ne isma ka saurare mu amma kai Allah ya kurumtar da kai ya raba ka da jin ka ta yadda ko mun faɗa ma ba za ka ji ba kaga wannan bakar addu'a suka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan fassarori guda biyu dukkan su malamai sun yi malamai suka ce in ka lura da fassara ta farko ai an fassara ayar a matsayin ba da labari ma'ana isma ka saurare mu amma kai ba abin a saurare ka bane in ka yi umarni ba abin a ɗauka a yi aiki da shi bane a ma'ana ta biyu wasma gaira musma'in ka saurare mu amma isma la ita ai a san maka Allah ya kurumtar da kai hatta la tasma'a har ya zama kaje da shi Da haka sai suka rika yi wa annabi izgilanci ga in an kalli ma'ana ta farko raddi suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya zo da shi na musulunci daga wurin Allah a ma'ana ta biyu bakar addu'a suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. malamai suka ce a dukkanin ma'anonin a dukkanin ma'anonin akwai nau'i na kafirci ga su waɗannan yahudawan don raddi ga annabi kafirci yin bakar addu'a a kan annabi kafirci ko kun fahimta da kyau jama'a kun ji ma'ana ta biyu ko kalma ta biyu da yahudu suke faɗi magana ta farko suna cewa sabi'ina wa asai magana ta biyu suna cewa wasu ma'arira musma'in magana ta uku suna cewa wara'ina wara'ina lafazin ra'ina lafazi ne da yake ɗauke da ma'ana da kishiyarta ma'ana lafzun min al-abbat lafazi ne da yana dauke da ma'ana da kishiyarta ma'ana ta farko mai kyau ma'ana ta biyu akasinta ma'ana lafazin ra'ina tana dauke da ma'ana mai kyau kuma tana dauke da ma'ana mara kyau an fahimta to sai su rika fada wa annabi ra'ina amma suna nufin ma'ana mara kyau ina ma'anar ra'ina da ma'ana mara kyau Shi ne humqu wal hamaqa ne wawa shine sakare ne banza suna faɗin haka suna nufin haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wara'ina ay wa yaquluna ra'ina kuma suna faɗi wa annabi suna cewa da shi ra'ina wawan cikin mu banzan cikin mu suna lufatar ma'ana mare kyau suna faɗin haka ne layyan bi alsinatihim suna masu karkatar da harsunansu ga ma'ana mara kyau layyan bi alsinatihim suna masu karkatar da harsunansu ga ma'ana mara kyau dan layyan din asali suka ce shi ne ma'anan karkatarwa a suratu ali imran kamar da muka wuto a baya Allah ya ce wa inna minhum لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب suna karkatar da harsunansu a sa'ad da suka zo karanta su na attaura kaga yalwuna layyan ɗinke ina fata mun fahimta layyan bi alsinatihim suna faɗi wa annabi kalmar ra'ina suna karkatar da harsunansu suna lufatar ma'ana mummuna wa fa'alan fiddiri kuma suna masu suka a cikin addini kaga layyan da fa'alan in mun lura da su ai ahwal ne a cikin ayar ko wasma ghayra musma'in wara'ina layyan bi alsinatihim wa fa'alan fiddiri waɗannan lafuza biyu ahwal ne layyan lawi lawina bi alsinatihim wa na fiddiri suna masu karkatar da harsunansu a sa'ad da suka zo faɗin ra'ina sai su nufi ma'ana mara kyau wa fa’anar fiddi kuma suna masu suka a cikin addini ina ma'anar suka a cikin addini mu lura da kyau jama'a suka ga annabi ai sukar addini ko ba haka ba sun soki manzon Allah sun yi mishi bakar addu'a sun faɗi bakar magana a kan shi to yanzu faɗin bakar magana akan annabi da ya zo da addini suka ne ga addini ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki sai ya ce walau annahum da a ce su waɗannan yahudawan cewa suka yi kalu sami'na wa afa'ana da cewa suka yi mun ji kuma mun yi biyayya wasma' kuma mun kuma kuma ya kai manzon Allah ka saurara mana wanzurna da cewa suka yi unzurna dan saurara mana dan jinkirta mana lakana khairan lahum da hakan shi ya fi alkhairi a gare su madadin su faɗi waɗancan da waɗannan suka faɗi to da hakan shi ya fi alkhairi a gare su kaga suka ce sami'na wa asaina Allah sai ce da cewa suka yi sami'na wa afa'ana suka ce wasma ghaira musma'in da sun takaitu suka ce wasma ba su hada da ghaira musma'in ba an fahimta jama'a da cewa suka yi umburna dan jinkirta mana ba su ce ra'ina ba Allah maɗaukakin sarki ce da kana khairan lahum da hakan shi ya fi alkhairi a gare su duniya da lahira wa aqwam kuma da hakan shi ya fi tabbatar da su akan addinin gaskiya da hakan shi ya fi tabbatar da su akan daidai shi ne wa aqwama din ai wa aswaba wato da hakan shi ya fi tabbatar da su akan daidai shi ya fi daidaita su akan gaskiya da sun faɗi waɗannan ba waɗancan ba da shi ya fi alkhairi gare su da shi ya fi tabbatar da su akan gaskiya walakin sai dai fa kai ba su faɗi abin da Allah yake su faɗa ba sai suka doge akan kalmominsu wannan ne ta sa Allah maɗaukakin sarki la'anahumullahu bi kufrihim Allah sai ya la'ance su ya tsine musu albarka ta sanadin kafirci da suke sun kafirce wa Allah sun kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafirce wa alqur'ani da annabi zo da shi daga wurin Allah la'anahumullahu bi kufrihim Allah sai ya la'ance su ya nisanta su daga rahamar shi bi kufrihim ai bi sababi kufrihim ta sanadin kafircin su fala yu'minuna illa qalila dan haka ba sa imani sai dan kadan ba sa imani sai dan kadan imanin da ba zai amfane su ba a wurin Allah haka wasu malamai suka ce ai fala yuqbiluna imanan yanfa'uhum ba sa yin imani imanin da zai amfane su a wurin Allah imanin da suke dan kadan ne imanin ne Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina in an ce ku yi imani da abin da Allah ya saukar shi ne alƙur'ani sai su ce sam ba za su yi imani da alƙur'ani ba abin da za su yi imani da shi kaɗai shi ne abin da aka saukar musu na attaura kaga wannan ba'abar imani ne imani ne kaɗan don ka yi imani da attaura ba ka imani da wani littafi na Allah ba ai imanin ba zai amfani ka ba kuma shi kanshi attauran littafin nasu ai ba dukan shi suka yi imani da shi ba suratul baqara Allah madaukakin sarki da kanshi ya bayyana a taurar ma ba imani suka yi ita ba thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم wa وإن يأتوكم usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum sai Allah yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu nan za ku rika imani da wani sashi na at-taura ku kafirce wa wani sashi ashe a can da suka ce nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana na at-taura ashe ba dukkanin at-taura ma suka yi imani da ita ba dan gashi Allah da kanshi ya ce za ku rika imani da wani sashi na littafi ku kafurce ma wani sashi fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddi al-'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun a taƙaice, fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai dan kadan imanin da ba zai amfane su ba a wurin Allah ai fala yu'minuna imanan yanfa'uhum ba sa imani imanin da zai amfani su a wurin Allah Allah madaukakin sarki ka tsare nan ne zamu kwana saboda yanayin lokaci Allah ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 47 kira da Allah madaukakin sarki wa Yahudawa gaba ɗaya da kiristoci waɗanda sunan ahalin kitabi ya shimarhu Allah ya ce ya ayyuhan alladhina utul kitaba Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh, Amen.